وجعل السنة حسنا منيئا وقام بالحجة ميزان الحق فلا يميل ماء الهواء ولا يضطرب ماء الدجيج والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين الذي أدهر الله به نور الهدى وأذان بسنته ظلمات الغدى وعلى آله وأصحابه الذين حملوا العلم صافيا وبلغوا الدين وافيا وعلى من صار على طريقهم وتفى أثرهم إلى يوم الدين أما بعد يوم فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da nake magana yau muna ainihin wato takwas ga watan al-muharram hijira ta babba dan babba farin jaka da annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam takwas, wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan shida shekara dubu da ashirin da shida a wannan masallaci na tunawa da shi usmanu dan fodiyo a wannan unguwa ta sanusi a cikin wannan gari na kaduna inda muke gabatar da karatu cikin littafin wato asalibul mujrimin fi tasaddi li da'awatil mursalin wa aqibati zalika muna roƙon Allah ta'ala ya sa mu kyakkyawan ƙarshe wanda wannan shine majalisi na 113 ga wanda suke da littafi a hannunsu su duba shafi na 100 eh 113 ne 13 ne ali ne wancan shatan 112 ne a ai ban da shi a ba da shi din ba Dari da sha biyu muka tsaya dari da sha uku za mu tashi shafi dari biyu da hamsin daidai dari uku da hamsin daidai ga wayanda suke biye da mu idan ba manta ba malam yana kawo hanyoyi wayanda mutanen nan suke bi cewa daga cikin hanyoyin da mutanen nan suke bi wajen yakar addinin musulunci a salihun fil'ada wa tankili wal batshi shine bincike na bakwai hanyoyi wajen azabtar da masu addini da su da kuma kama su da su. malam ya kawo abu na farko shine wato jifar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da da laqabba na banza na biyu shine ne satmu wa shabbu zagi da aibantawa na uku malan ya kawo ad wal ihana duka da kuma wulakantarwa na hudu ya kawo al wato kama mutum a daure shi na hudu at wal fitna azaba da fitinan fitinan al'umma to ne malan zai kawo na shida ne al zazu min al wato a firgita ko a doron ƙasa ƙala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce eh? shi ne na ce ɗari ku da hamsin ne ɗari ku da hamsin na baka ji ba ne malin nura ai na gyara ai alistif zazo min al'arbi ta kurawa wato musulmi a doron ƙasa Allah ta'ala ya ce wa mannan Allah wa in kadu wallahi sun yi kusa da yastafi zuna ta min al'arbi su takura maka su kuntata maka don su yi amfani a wannan a ƙasar da kake rayuwa daga nan da ya kurju ka minha don takura maka don sa ka kummaci kawai bari in fita daga ƙasar in daina rayuwa a cikinta wa qala ta'ala an fir'auna Allah ya faɗa akan fir'auna cewa fa da an da min al haka wato ya takura wa bani Isra'ila a doron ƙasa ta hanyar azabtar da su wadda daga ƙarshe za su zaɓi cewa bari kawai su kuce daga ƙasar shi ne malin yin ce alistifizazu shi ne al'izadu wato firgita ku ta hanyar gaggawa wannan ya zo a albagawi ma'alimu tanzil juz'i na biyar shafi na 113 wal hadafin minhu manufa daga wannan shine at-ta'jilu bi ikhrajil mustafizi ko al-mustafazzi wato gaugawa ta hanyar fitar da wanda aka firgita shi min al-ardi a kasar da yake rayuwa allati huwa fiha wanda yake cikin ta liyanfarid biha al-mustafiz saboda wanda ya firgita kan zaman to shi kada yake rayuwa a kasar wadalika bi kasrati al-adha alladhi min sha'anihi wannan saboda yawan cutar da kai da za a yi tai an gane wanda shi kuma ɗan adam a ɗabi'arsa idan cutarwa ta yi yawa an yi addiya ila zalika ya kai zuwa ga wannan wannan ya ce unzur albaƙa'i na zumudurar juzu'i na hudu shafi na ɗari hudu da sha hudu wa sawa'un waka aminuhum alistihzazu daidai ne wa'inda ake so a firgita ɗin sun firgita au ƙara ba an ya ƙa firgitin ya kusa ya auku wannan ba wai tsoro ba kawai haka a'a a takure ku ta hanyar cutar da ku ta hanyoyi daban-daban kaman a harka ji cewa kai ba ni da wani zaɓi ko da ya wuce dole ma in in gurin nan kawai wa huwa uslubin min asalibihim wannan hanya ce daga cikin hanyoyinsu hammu bihi wanda suka yi niyya da shi wa lam yaf'aluhu idan ko da ku ba su aikata shi ba kuwa fa huwa dakhilun fi hisabatihi to wannan ya shiga cikin hisabinsu mun sha faɗa muka ce ɗan adam yana da matakin ababen da ke bujiro mai guda uku a zuciya akwai alkhatru akwai alhammu akwai al'azmu alkhatru kana zaune kawai sai tunanin saban Allah ya auku maka to wannan shine abin da Allah ba zai taba kama ɗan adam akan shi ba kana zaune tunanin ka saba ma Allah sai ya auko bai zauna a zuciyarka ba sai ka kore shi kawai sannan akwai alhammu shi dama ta saba ma Allah ta zo din kuma kana da dama kai sai baka yi ba to wannan in baka yi ba ma lada Allah zai baka to sannan akwai al'azmu ka daga kayi yanke cewa sai kayi abin da yasa baka yin ba dama ce baka samu ba saboda ka yanzu in ka sama kanka cewa sai na kashe wani abin da ya hana ka kisan dama ce kai baka samu ba saboda wannan mugun niyyar da ka kulle a zuciyarka daidai kake da wanda yake sa to shine malam ya faɗa cewa fa huwa dakhilun fi hisabatihi wa huwa uslubun wato sibiyani. wato wa huwa uslubun a hmm? wannan uslubi ne wanda yake karkatacce kaskantaccen uslubi wa bi qadri ma yadullu ala ma tahmiluhu qulubuhum sanan yana nuni gwargwadon abin da take dauke da shi min mashairil hikdi na abin da take dauke da shi na jin mugunta wal bagda da kiyayya lir rasul sallallahu alaihi wasallama wal mu'minina ga manzon Allah da masu imani bi qadri ma yadullu ala da'afihim gwargwadon abin da ke nuni akan raunin su wa ajizihim da gajiya wasu an muwajahatul haqqi akan fuskantar gaskiya bil burhan wa dalili ta hanyar hujja da dalili wa in fa'alu bil mu'minina ma fa'alu min al adha ko da sun aikata wa abin da suka aikata wa mu'mini na cutarwa watankili da azabtarwa walbaƙashi da damƙarsu bilmu'mini ga masu imani wannan idan an duba namba na hudun nan shi nan sai ce ikhtalafal na fi qawlihi ta'ala malaman tafsiri sun ƙara wa juna ilimi Allah da yake wa in karu la yastafizunaka min al-ard shin hal waqa'a minhu al-istifzaz shin wannan takurawan ya auku wato wa min samba daga nan kana kuruduhu sallallahu alaihi wa sallama sai annabi ya fita bai saba bai zalika saboda wannan in annahu qaraba luku ko ya kusa aukuwa ne walam yaqa bi aukuba wa anna khurujahu sallallahu alaihi wa sallama shin fitar manzon Allah kana bi amr rabbi Allah ne ya masa umarni yace kawai ya fita la bi sababi istifzazihi hmm, lahu ba wai saboda sun takurawa annabi ba ala qaulaini mashhurin akan maganganu guda biyu da suka shahara ya zukuru kuma amatan mafassiri na wanda malaman tafsiri gaba ɗaya su suke ambata unzur ala sabilil misal al-baharul muhit juz'i na shida shafi na sittin da uku, to shine sai malam yake cewa wa qad zukira aida an saki ambata cewa anna ahlul kitabi laja'u ila hadhal uslub suma ahlul kitabi haka suka yi laɓe zuwa ga irin wannan hanya faqad akhara ibnu jarir an qadrami annahu balagahu annaba adal al-yahud wasu sashin yahudawa qalu lin-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sun ce wa manzon Allah inna ardal anbiya ya ardu sham kasar annabawa ita ce kasar sham wa inna hadhihi laysat bi ardil anbiya wannan kasar da kake ciki ai ba kasar annabawa bace ma'ana makka da haka zaka ga qur'ani in yana faɗa cewa kasar da aka yi ma albarka a galibin itilakin Kur'ani yana maganar sham ne sai yace fa anzalallahu sai Allah subhanahu wata'ala sai saukar da wa in kadu sun yi kusa la yastafizuna kamin al duka min ha. sai malam ce was-sawabu abinda yake daidai annal ayata makkiya wannan ayar a makka ta sauka wa annaha nazalat fil mushrikin ta sauka ga mushrikin ah. wa in kana na la yamna'u na dukhul al-yahud fi umum al ko da yake ba zai hana in an kalli makiya addini ga baki ɗaya ba yahudu su shiga inda wannan ƙa'ida wa in lamta takun nazala fi sha'anihim bata sauka akan sha'anin yahudu ba saboda fal abin da ake lura da shi bi umumin lafzi ah. idan lafazi ya sauka ya shafi kowa ba keɓantaccen abin da ya faru ba. Lafiya ma musamman ma wa annan Allah ta'ala, ƙarƙala Allah ya faɗa fil ayatin lati ba a daha, a ayar da ta biyo bayan ta sai ce sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina wannan hanya ce na annaba wanda muka aiko kafin kai fa hiya sunnatun madiya wannan sunna ce wacce take tafiya la tabdila laha wa la ta'wila babu jirkita babu canji wallahu ta'ala a'ala to kaga hanya ta wato daga cikin hanyoyi da suke amfani da shi wa in lam yajid hadha al-uslub laja'u ila in wannan hanya ba ta amfani ba sai su koma ga al-uslub ar-rabi ita ce hanya ta nawa eh ta ba ta ta hudu yasa a nan gurin amma ya kamata ta zama ta hudu eh nan wannan ba al-uslub as-sadis ba to ya kamata su sa al-uslub as-sabi'u na bakwai ne haka ya kamata ya zama Ƙala ta'ala Allah maɗaukacin sarki ya ce to ga daga nan in an takura maka an firgita ka da takurar da firgicin wanda dama so ake yi in aka takure ka aka firgita ka daga nan ka cewa kai da kanka bari ka fice tun ma ba a fitar da kai ba don an bi duk matakin da za a bi wannan an ga yi ba da sai a ce bari a canza bari a taho yanzu dare shi ne al’isra bai za a fitar da kai qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wa idh yamkuru bika alladhina kafaru ka tana lokacin da kafari suka zauna a darun nadwa suka dinga shirya maka makirshi wasu suka kawo shawara da Yusuf da tuka suka ce a kama ka a daure ka aw yaqtulu ko suka ce a kashe ka aw yuqulu ko suka ce kai abinda za a yi wa mutumin nan a kore shi daga garin nan kawai Allah ya ce wa yamkuruna Wuhim kurulla suka kulla dabarar da za su cutar da annabin Allah ta ɗayan ukun nan shi kuma Allah ya kulla dabarar da zai wa annabi mafita saboda wallahu khairul makirin wa qad fa'alu zalika kuma sun aikata haka din qala Allah ta'ala Allah sai ya ce illa tansuruhu in ba ku za ku taimaki manzon Allah ba to faqad nasarahu Allah Allah ya gama taimakawa annabi a yaushe iz akhrajahu alladhina kafaru lokacin da kafare suka fitar da shi kaga fitar da shi suka yi daga garin idan haka za mu ga haka Allah madaukakin sarki yake hadawa a wasu gurare cewa fitar da su akai wa qala ta'ala Allah ya ƙara ta wa ka'ayyin min qaryati wato alƙaryoyi da yawa nawa ne hiya ashaddu quwwatan wata ita ce ta fatsananan karfi min qaryatika allati akhrajatka akan alƙaryar da ta fitar da kai ruwa ku ga manzon Allah fa a Makka aka haife shi dan garin da ‘yan uwa da dangi da kowa da kowa yana da su amma manzon Allah haka yana ji yana kallo ya fita daga makka sanda zai batta sai da ya juyo kalle ta ya ce ke ce mafi soruwa a cikin garuruwa a wajen Allah in ba don mutanen ki sun fitar da ni daga cikin ki bada ba zan fita ba haka aka kori manzon Allah a garin nan a wancan lokacin ko an fahimta yi to haka aka yi don haka za ka ga Allah sai ta kawo wa ayyin min ƙaryatin ƙarya na wani. aka yi kaza wa in yukazzibu ka faqad kazzabat qablahum qawmu nuhin wa adin wa samud wa qawmu ibrahim wa qawmu lut wa ashabu madin kuzziba musa fa amlaytu lil kafirin thumma aqtum fa kayfa kana nakir Allah sai ta faka ayyin min ƙaryatin alƙarya na wani. a na halakanaha wa hiya zalimatun fa hiya khawiyatun ala urushiha wa bi'rin mu'attalatin wa qasrin mashi sai ce afalam yasiru fil ardi dan ba za su yi tafiya a dauran kasa ba fatakuna lahum qulubun idan manto suna da zuciyar da nuna biha aw adanun musma'una biha Allah ya ce fa halata la abu absar dama ido bai makanta walakin ta'mal qulubul lati fi sudur wa fi sahihain fi hadisi bada ilwahayi ya zo cikin bukhari da muslim a cikin hadisi bada ilwahayi ah. أن ورقة بن نوفل قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورقة بن نوفل ياتي ومن ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم يا ابن أخي يا كي دن وانا ماذا ترى مي كغني wannan malam ya kawo a nan gurin wato shine kawai ya kawo mahallin shahid ne a nan gurin amma mun san cewa hadisin yana da ainihin wato tsawo wanda yana cikin kitabu bada ulwahayi lashi nan cewa a kare da hul bukari fi bada ilwahayi jiz'i na ɗayan ka kumatan wa musulun kitabu imani babu bada ilwahayi ila rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to daga nan ne na Aisha ta faɗa cewa awwalu ma budu abihi rasulullahi min alwahayi farkon abin da aka farawa annabi wahayi da shi shine ar-ru'ya as-salihah mafarki na gaskiya kuma nan gaba annabi ya faɗa yana daga cikin asharatu sa'a yawaitar mafarki na gaskiya zai tabbata sai eh, da duk abin da ka gani da daddare in gari ya waye saboda ɗaya ne daga cikin hanyar da Allah subhanahu wata'ala ke zaɓa don yi wa annabawa wahayi yasa kana iya yin mafarki ka ga wani abu tun kana yaro kuma abin da ka gani a mafarkin nan yana da alaka da rayuwar ka tun daga farkon ta har ƙarshen ta haka annabi yusuf yana yaro ne mafarki ta in mera aiko ahada ashara kaukabar wannan mafarkin da yi daga yarinta yana da alaka da sa tun daga farko har ƙarshen ta sa kaga daga baya da ya zo ya zama yallaɓai tun da lokacin da suka jera ku cikin rija ai Allah ya tuwa auha na ilahi la tunabbi annahum bi amrihim hadha wa hum la yashurun akwai lokacin da za ka ba su labari amma ba za su sani ba da kuma kaga daga ƙarshe ai haka da Allah ya ce wa rafa abuwaihi ala al'arshi wa khaddu lahu husu wa qala ya abati hadha ta'wil ru'ya min qabl qad da'alaha rabbi baba ce wannan ita ce fassarar mafarkin da ni Allah kuma ya sanya ta gaskiya wa qad akhrajani min as-sijni ko wa qad ahsanani ko aka akhrajani min mini sijn Allah ya kyautata min sanda ya fito da ni daga kurkuku waja'a bikum min al-badu min ba'di an nadaka ash-shaytanu bayni wa bayni ikhwati inna rabbi latifun lima yasha'u azwa karshe to sai ta ce idan manzon Allah ya kwanta yi mafarki fa kana la yara ru'ya illa ja'at misla falak as-subh ba zai kwanta ba ya ga abu da daddare cikin mafarki fati sai abin ya auku kaman yadda gari ke wayewa daga nan sun mahubba ilaihi khala shi aka sa wa annabi yana son kibanta shi kadai bai san alaka da mutane wa kana ya tsalo bigari hira in yakan je kogon hira ya samu guri ya zauna abin da zai baka mamaki in ka je kogon hira alga ta malam ko ka san cewa kogon hira in za ka hau shi ka sako sai ka kusan awa shida wallahi ai na ce faɗa na ce abinda Allah ke faɗa na misali ya ce wa ilil jibali kaifa nusibat ba za ka ga dutse ba alaga ta malam anan dan fa in an ce dutsen Abuja aka ce dutsen kwatarkwashi inda a Najeriya ne to faɗa mana ina dutsen ne eh billahi ladhi in ka tafi can da dutsen Abuja da na kwatarkwashi duk jariran duwatsu ne eh dutse ne da ma'anar dutse malam ni na je na je gurin dan gwada hawa na ce kai algata malam ni awa shida wajen sai ka sama malam dutse dutse fa da ma'anar dutse ba in ma ka je gindin dutsen ma kallon shi ma tukunna ta ina ma za ka fara za ka fara tunani dutse algata malam da ma'anar dutse in mutum wani ya hau dutsen saboda nisan dutsen in wani yana can saman billahi dan kurtuki hango shi to haka manzan Allah yake zuwa wannan dutsen fa ya tahannaku fihi wa huwa yakan zauna yana yin ibada a ciki shine muka sha faɗa maka ce ba yana yin ibada da wata ma'anar kaifiya ba tun da lokacin ba wahayi yana daga cikin iskancin yan shi'a astaghfirullah alazim ko da ruwan dan waya na bahaddani ya ce kalmar dan iskan nan alga ta mala ya kamata a dinga duba to sai ka ji sun ce wai sai da na ali wai ya karanta ƙada kada aflaha almu'minuna tun daga farkon ta har tun kafin a aiko annabi dolin shekara goma haka suke faɗa kuma waɗannan ababen da muke faɗa muku cewa suna faɗa waɗannan ƴan shi'a da larabci billahi allazi la ilaha illa wa tun muna muku fassara nan gaba sai ka ji ɗan shi'a na karanto su a ƙasar nan da Hausa kamar yadda da muke cewa suna zagin sahabbai wani yana musu yana ganin kamar ba zai yi ba sai aka waye gari yanzu yanzu zagin da suke wa sahabbai da larabci suke yi ta yadda suna bukatar sai an yi fassara ko da hausa suke kaga da hausa suke yanzu in suka dura wa sahabbai zagi yanzu ba wanda ke bukatar wai sai mun mai fassara wai sannan zai gane me suke faɗa na ci karahu da bidiyon mutane guda biyu a cikinsu sannan kuma na karanta a cikin madinatul ma'adis na hashimul baharani ita wannan kisar cewa wai da na ali mahaifiyarsa fatimatu bintul asad ta haife shi irin da mutanen nan suke faɗa guda biyu ne akwai na abdulhamid muhajiri sannan akwai na wannan

صلى الله عليه وآله هو الذي يتلقى إرادة الله مباشرة فإذا لماذا كان جبريل ينزل عليه ويعلمه الوحي؟ الجواب واضح ما كان يعلمه الوحي رسول الله يعلم الوحي أغني ملائكة جبريل بي سند وحي ودك وحي عند ملائكة كي زوا لشي كافين النبي يا an fahimta ai alhali ƙur'ani yana faɗa cewa fa'auha kafin nan me yace eh wan jimi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma yantiqu in huwa illa wahyuha allamahu min shadidul quwa dhumratun fastawa وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو فأوها ila عبده ma auha إيه eh, ka ji aƙida ta ɗaya ko barka ne la taharrak bihi lisanaka li ta'jala bih انت تعرف يا رسول الله ولكن انتبه ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه لا تعجل بالقران انت تعرف القران هذا لا تعجل wala ta'jal bil qur'ani la tuharrik bihi lisanaka wannan shi ke nuna ai annabi ya riga ya san qur'anin da matan kafin a kawo to tun da haka ne ta mi amfanin kawo to bari ku ci gaba da jin shi zai zo inda nake so yanzu كانت تعلم أن المؤمنين ولله الحمد أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان عمره على أكثر التقادير ثلاثة أيام فلعله أقل قرأ القرآن قبل نزول جبرائيل على رسول بعد عشر سنوات wasu yana ya karanta ƙur'ani tun kafin Allah ya aiko annabi da shekara goma. Ba fa manzancin fa, Allah ya ce wa ka zaɗi ka ilai ka ruhan min amrina, ma kunta ta dari mal kitabu. walal iman da lokacin da ƙur'anin ya fara sauka ne Allah sai ce walakin ja'alnahu mai nuran eh huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan sai na yana cikin al'ummin ko bai ciki yana ciki eh huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا kaga lokacin ba ma maganar littafin dan an san san da ya fara sauka amma kaji ya ce sai na ali da wannan ne suka koma suka makale da sunan makarantar ahlul baiti ke sa kwanan nan a duk karatattukan da muke zan dinga ɗauko abubuwa ɗaya kai ko kun san cewa wa'annan mutanen hatta isra'i da iraji cewa suka yi tare da sayyidina ali da annaba aka tafi a rubuta a littafin su ba Ke sa wani lokaci na ɗauki littafin shi a ina karatu in na zo kan wata matsala ni kaɗai a ɗaki in na karanta ta taban dariya wata matsalar in na karanta ta in ban haushi daga nan sai ya zuba littafin ita shi saboda ɓace ne eh to kuma kaga yanzu ya kwantara wannan kare kuma an yi salawa eh salawa da sunan wannan wai kauna so su yanzu kwanan nan bago ana ta rigima matsakanin yan shi'a da yan ɗari a wani ɗan shi'a yana faɗa cewa duk inda ɗan ɗariƙa ya ga ɗan shi'a to ya tsara mai yayin shi ne ko baban shi ne haka yake faɗa eh mu shi yasa ba za mu haɗa kowa da kai ba dan rigima da wani أبو طالب سلام الله عليه أعطاه لرسول الله صلى الله عليه وسلم على يد رسول الله قرأ القرآن بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون إلا هم إلى آخر الآيات عشر آيات قرأها من القرآن قبل أن ينزل جبرائيل على رسول الله عشر سنوات أمير المؤمنين يعرف سيدنا علي قرأت القرآن كذا أفلح المؤمنون سن شي shi wannan آيات شي عبد الحميد المهاجري cewa duka ƙwar'anin ya karanta tun daga farkon sa'adun lokacin da aka fara saukowa da wannan fatan kafin wahayi ya fara sauka da wajen shekara goma salaga ta malaya ya za a addini da wannan tarbi ne eh to shi yasa kwanan nan kaga sun shiga rigima har shi yana ta duk inda kaga wato inda dan dariƙa ya ga shi a to ya kafta mai sala ko yayin shi ya gani ne ko baban shi ne wallahi alam an koma ana ta rigima da sunan ahlul baiti tunda kowa a cikin su ne iya wannan ya fito ce jikan annabi gobe wancan ma ya fito ce jikan annabi in tafiya ta tafiya wannan shehin sai ce jikan annabi wancan ma da sunan cewa suna riko da iyalan gidan annabi duk da haka suka shigo da mutane ƙarya da barna addini Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu ci gaba kaga daga wannan lokacin wato allayali ya zawata al'adad annabi yakan je wasu darare ya zauna qabla an a ila Ahadihi gabanin ya taranci ya dawo zuwa ga ahalinsa wa yatazawwadu lidhalika sai guzuri sai sake koma gurin ibadar da annabi yake shine tunani yake akan abin da ya shafi lamarin Allah da makoma al'umma thumma yarji'u ila ta fa yatazawwadu limithla ya sake da wadan khadija in guzurin ya kare ya sake komawa yana zuwa haka hatta ja ahul haqqu wa huwa fi gari hira'i har sai da mala'ika ya zai same shi yana koban hira ko gaskiya izo masa yana koban hira fa ja ahul malaku sai mala'ika izo fa qala ce ikra ikaratu sai ce ma ana bi in ba mai karatu bane ne ko kun san cewa hatta wannan maganar ɗan bid'an nan sai su shi a dama a gurinsu wannan hadisin akwai shibobi da suka kawo sun ce farko hadisin ƙarya ne na biyu cewa suka yi ma hadisin nan mutuncin annaba aka ce an gane domin cewa ma ana bi ƙari ni ba mai karatu ba ne ma ɗin a nan gurin ta amalu amalu laisa ne tana aiki irin aikin da laisa take yi a wajen nafi kuma ga ɗaliban larabci akwai bambanci tsakanin uslubi guda biyu na korewa in na ce laisa talibin mustahidan da laisa talibin mustahidin ba ɗi ba ne gudun korewa ce sa za ka ga idan Allah zai kore abu korewa ta gabaki ɗaya misali zai ce alam ya yaku nutfatan min maniyin yumna sai ce علقة alamin hu zaune ne zakara sai ce alaisa zalika bi بقادر bai ce alaisa zalika qadiran ba ala an sai ce alaisa zalika bi qadirin ala an yuhi mauta saboda korewan ya fi kaiwa makura ai amfani da ba'un nan ya zama harfu jarrin ne za'i wato majruran lafzan mansuban taqdirin ala annahu khabaru laysa to ita ce ma din da ke gurin nan da haka ma ana bi in kwata-kwata ni ba mai karatu bane banda alaka da karatu to da kace in karanta me zan karanta to to sai da suka kawo cewa a a ainihin gurin da ya ce ma ana bi ƙari in ai ana nufin wai yana tambaya ne wato inda ka ce in yi karatu to me zan karanta wai annabi ya iya karatu a lokacin sai da suka jujjuge ma'anan tsari sai ce fa aka zane sai mala'ika ikama ni fa gatsani ya matse hatta balaga min jihar har sai da wahala ta kai makura na wahala sai malamai suka ce hikiman wannan a farko saboda mutane su yadda ilimi ba za a same shi ba sai an sha wuya ai wannan ya yasa annan musu a hanyar neman ilimi ne ce da kina mai safari na harami idan ka ƙaryata wannan to ka karanta ka ƙaryata inna sanulki alayka qawlan min za mu sanar da kai magana mai nauyi nauyin maganan ne sa Allah ya ce law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashiyatillah kaga abin da ko za a saukar wa da dutse ya tsage ya wargaje saboda ganin girman Allah ka ko zance ne mai nauyi kuma da gaske da karatu bai da wahala da bai kima ba ba ka bane to summa da aka yi wannan summa ne sai sake ni fa qala sai ce ikra ikratu qultu sai nake ma ana bi ni ba mai karatu bane fa akhadani fa gattani a saniya ya sake kama ni ya matse ni karo na biyu hatta balaga minnil jihar ta sai da naji na sha wahala sun ma rasala ni sannan ya sake ni tsotsala sai ce ikira bismi rabbika alladhi ma ana bi qari fa aka fi da suka aka so ku sai ce to ikira bismi rabbika alladhi khalaq خلق الانسان من على اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم فلوكسني فرجع بها رسول الله يرجف فؤاده sai manzon Allah ya dawo gida zuciya na bugawa wato in ka kalli lisanin hal din wasu wani abun ba dan Allah ke faɗa a Qur'ani ba da suna so su nuna hatta Allah da ya halitta annabin sun fi Allah san annabi anya kuna gane ganewa kuwa yanzu kissar Zaidu bin harisa a ƙur'ani na rantse muku da Allah ba dan ƙur'ani ya faɗe ta ba da sai sun ƙaryata ta da hadisi sai sun ƙarya ta san ce ƙarya ne ba su yadda ba eh wa dakala ala khadija bint khuwailid radiyallahu anha eh yanzu ba dan qur'ani bane yace alam yajirka yatiman ba mu same ka kana maraya ba muka tattaro ka muka maka mako wallahi da hadisi ne yace an samu annabi maraya wallahi sai sun ce an ci mutuncin annabi o waje daka me kaga wanda ka san yana cikin abin da ake sabani ita kanta kalmar dal fahada kuma wasu sun tashi fassara rai suke mun same ka batacce aka shirye da kai baka suke fassara ba eh wanda ibnu kasir yace mun same ka babu shari'a hannunka muka shiryar da kai zuwa ga shari'a dan yayi daidai da ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahum Nura, sannan wa wajadaka min a'a a'ilan maka same ka kana talaka ba gana eh ta na sai ce ga rashin mutunci annabin ne talaka wallahi mallan tsalle za su buga sai tun a hadisi ya ce wa annabi talaka to ko da an ce bayan talaucin Allah ya wada shi za su to a tafau Allah ya kashe su an face mutuncin annabi to kuma har sai da ta kai fa. tare da wadatar da Allah ya ya ba manzan Allah kuma akan zo za a tafi yaki amma a kai lokacin da kuma abinda annabi zai ɗauka ya ba mutum babu washe sa Allah ya ce wala alal ladina idza ma atauka litahmilahum ba ba laifi ga waɗanda za su zo wajen ka dan ka ɗauki kayan jihadi ka ba su tabi kulta kai annabi ka ce musu la ajidu ma ahmilukum alaihi ban samu abin da zan ba ku ku tafi jihadi ba tawallau Allah ya ce shi su juya baya wa hum tafidu min ad-da'i hasanan Allah ya gidi man so da bakin cikin ba su samu me za su yi ba ba za su infaki ba to sai ka hada da wajarka ga wannan a ailan ba a gana da kuma an zo gashi ana neman abu a bayar annabi babu eh? da hadisi ne a ce mutum yana da wadata kuma a ce lokaci da an zo neman abu ba ya ce babu da sun hada sun ce ƙarya ne an ci karo tsakanin aya da dawa da hadisi haka suke sai manzon Allah da ya dawo sai ya ce matarsa zammiruni zammiruni kulillibe ni kulillibe fa zammaluhu kaga daga nan zaka fahimci lafazi na iyali akan yi amfani da wawul jama'a ko mimul jama'a kaga ita kaɗai ce amma sai ce zammiluni zammiluni fa hatta zahaba anhu ar-ruh sai da wannan tsoron ya tafi kamar da Allah cewa annabin falamma zahaba an ibrahim ar-rau faqala li khadija wa akbara al-kabar yace wa nana khadija laqad kashitu ala nafsi ina jin saboda rana daya mala'ika yazo maka faqala khadija sai nana khadija ce kalla wallahi ma yuqzika Allah abadan tace har abada Allah ba zai wulakanta ka ba saboda innaka latasilur rahima kana sadar da zumunci sannan wata hamilul kal kana ɗaukan nauyin wanda ba wanda ke iya ɗaukan nauyinsa wata sibul ma'adu abinda babu cikin al'umma na amfani kakan samar da shi don amfanin mutane wata dai, kana girmama baƙo sannan wata ino ala na wa'ibul haƙ mutumin da ya shiga matsala aka rasa wanda zai ceto shi yana cikin bala'i kakan tashi ka shiga ka fita sai an ceto shi daga bala'i fantalaqat bihi khadijatu to daga nan sai na na khadija ta dauke shi sai suka tafi wajen warqata bin nawfal wa kana mar'an tanassara fil jahiliya mutum ne da tun a jahiliya ya ɗora wa kansa sanin abin da yake da alaƙa da addinin da annabi isa ya zo da shi da aka yi wannan wakana ya tubul kitabal ibraniya yakan rubuta littafi da yaren ibrananci da ya sauka minal injiri fa yaktubu min al-injili bil ibraniyyati ma sha Allah an yaktuba sai rubuta da yaren da injila ya sauka na ibraniyanci zuwa abin da Allah ya so ya rubuta a wannan lokacin ko da suka je wa kana kabiran qad ne shekaru sun ga فقالت له خديجة سيخ ابن نفدي ta ce يبن أم يا كي دان أمنا اسمع من ابن أخيك كاغا akwai علاقة sai ‘yan uwantaka tsakanin warƙa da manzan Allah kenan. Faƙali lahu warƙa sai warƙa ita yabna akhi ma za ta ra, kaga shi ne a hadisi kaga yabna akhi ma za ta ra ko? Sai ce to me ka gani ne? Fa akbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kabara ma ra'a sai manzan Allah ya bashi labarin abin da ya gani. Faƙali lahu waraqatu sai warƙa ce wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na musu alladhi nazzala Allah ala Musa ai wannan abokin sirrin da ke zuwa ma annabi Musa ne zo maka shi ne mala'ika da ne sai ce wato ya laitani an ya ce ina ma a ce ina matashi a kuna hayyan ina ma a ce ina dare iz yukhrijuka qaumuka lokacin da mutanenka za su kore ka a garin nan a fitar da kai sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi masa tambaya ta ban mamaki yace aw yahun yanzu mutane a garin nan akwai lokacin da zai zo za a iya kura ta a fitar da ni daga garin nan wannan lokacin zai zo shi kuma ya karanta a littattafan annabawa da suka gabata ɗabi'a ce ta annabawan wanda Allah ke aikowa in ka cire annabi Dawuda da Sulaimana su kaɗai ne Allah ya ɗora su kujerar annabta ga annabta ga mulki in ba ka yadda ba su sa ƙarfin mulki a murkushe ka eh kowannen sa Allah in ya gama faɗa sai ce wa inna lahu inda na da zulfa eh na fa har da duk abin da ka ji mun ba har yanzu babban mutum ne a gurin mu wa husna ma'af kuma mun masa tanadin makoma mai kyau in an tafi amma in ka cire su duk annabawan wanda Allah ke aikowa galibi za ka kore ake a garuruwa. wannan yasa Allah ya ce wa annabi ka yi haƙuri wa laqad kuzziba rusulun min qablika an ƙaryata manzanni da yawa da suka zo kafin kai wa sabaru ala ma kuzzibu udu hatta atahum nusruna suka yi haƙuri kan ƙaryata da aka yi musu aka cutar da su har sai da taimakon Allah ya zo musu in ji Allah subhanahu wa ta'ala to kaga karshen hadisin qala na'am sai warkata yake masa eh sai yake masa barkaji lam ya'ti rajulun qattun ba wani mutum da ɗai da zai zo bi mislama ji ita bihi illa udiya irin abin da zaka zo da shi daga gurin Allah to ga bakan da rigima da mutane ka shirya za a yi yana cikin abin da ke sa ka zama munafiki ko karantarwa kake yi. ka ce sai ka yi wa kowa daidai wa ya faɗa ma ana ma kowa daidai in gaskiya ce tun da Allah ya ce wa annabi fasda bi ma tu umaru fasa abinda ka sani kawai wa da anil na inna na da mustahzi akwai masu karantarwa da dama in rigima ta taso sai su kalli to mai mutanen gari ke so ba wai yi daidai ba shi kenan sai su buru bibi eh inda ba ga siyasa tana tasowa ba to bari ka gani za a yi kirka-kirka da mutane abin da yake na gaskiya ko shine maslaha ga yankin nan idan ka tsaya mai in ba shi mutanen ke so ba to za ka sha zagi kuwa eh wani saboda tsabar rashin kunya ma na mutane yanzu idan na faɗi saƙo a nan wajen in na faɗa sanda nake faɗa ina faɗar saƙon ne ga wanda ya yadda ni malamin shi ne shi ɗalibi na ne in baka yadda da wannan ba don Allah ba ma sai ka buɗe kaji mai nace to wai dama asalin mutum bai yadda ba ba shi malamin ne shi ba ɗalibinka ba ne. wai sai ka faɗi saƙo kuma sai ciwo baka isa ba ko wallahi sai sun ɗaukan ma mataki wani mataki za su ɗauka uhu ban sani ba to kaga abin da ya faɗa masa kenan shi yasa ya ce wa in yudrik ni yau muka ka nasarar mu'azzara da Allah zai kai ni lokacin da za ka fara da'awa wala da na karfafe ka karfafa na ban mamaki haka akai to kaga wannan hadisin malam yace akhrajahu al-bukhari fi bada'il wahyi juz'i na ɗaya. shafi na biyar lamba ta uku muslim fi kitabul imani babu bada ilwahi ila rasulullahi juz'i na ɗaya shafi na casa'in da bakwai da kuma casa'in da takwas na ƙami ɗari biyu da hamsin da biyu wa kada sa'irin rusuli alaihi masalam haka ragowar manzanni ƙarta an radu da zalika sun wato sun bujiro ma wannan ba hada lutun alaihi salam ga annabi lutu nan qala lahu qawmuhu sun ce la illam wala in baka daina wannan wa'azin ba la takunanna min al mukhrajin to kana cikin wanda za mu kora a garin nan in baka bari ba wa hada shu'aibun alaihi salam ga annabi shu'aibun nan qala lahu muta qalu lahu sun ce masa la jannaka ya shu'aib wallahi sai mun fitar da kai a garin nan ya kai shu'aib wallazina amanu ma aka min qaryatina da wanda suka imani in dai a wannan garin namu ne idan ko kana son zaman lafiya aula ta'udun na fi millatina ko ku dawo kan hanyar da muke kai ko ku dena wa'azin ku dawo abin da ake a ci gaba da yi da ku ko kuma wallahi in kace sai kai wa'azin nan wallahi sai ka bar garin nan wa bil jumlati sai malam yace a dunkule faqad qalat al umamul mukaththibatu li duk al'ummomin da Allah ya turo manzanni suka karyata manzannin sun ce la nakhrijannakum min ardina sun ce wa manzannin wala sai mun kuri ku daga garuruwan mu ta Udun na fi millatina ku dawo kan tafarkin da muke kai kaga can sai ce qala awalau kunna karihi ko da ba masu yace qad istarina ala allahi kan in udna fi millatikum ba'da idna zana allah minha mun kirkiri ƙarya mun jingina wa Allah bayan Allah ya tsiratar da mu daga abin da kuke mun gane ba ke kuma mu sake komawa eh to ka ganin sun ce lanakhrujannakum min ardina aw la taqudunna fi millatina Allah madaukakin sarki ka ganin suratul ibrahim ne Allah ya ce fa auha ilaihim rabbuhum lanuhlikanna kan dhalimin Allah ya ma annabawan wahayi ce la sina halaka adh walaysa ar-rusulu fahas ba kuma manzanni bane kadai bal hatta al-mu'minina hatta mu'mini wallazina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa'anda suka yi hijira aka fitar da su daga gidajensu Lilfu ƙara'il muhajiri na ladina uku da jumin biyar da himu a muhalli. Talakawan da suka yi hijira ba fita suka yi ba uku da juma'u. Fitar saka asu aka yi. Kuma kasan kowane irin barin gari yana da bambanci da ka shirya barin don kwashe kayana in yi tafiya. Da kawai lokaci ɗaya bukata ta sa kawai Bala'i ya sa dole ba shirya ba ka bangare. Ya kasan yadda zaka ka to shi yasa ga da Allah madaukakin sarki zai ce salama abin da ya faɗa masa kenan cewa uzuna lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir alladhina ukhriju min diyarihim wanda aka fitar da su daga gidajensu da gaira ba wani dalili illa an ya ƙulu rabbun Allah kawai saboda sun ce Allah za su bauta wa aka kore su to shine malam sai ya ce wa kama ammal mushrikuna kamar yadda mushrikai suka yi niyya bi israrul rasul da fitar da annabi bal ba ma ne ba karfa alu zalika sun yi haka faqad hamma bihi al munafiquna munafiqai ma sun yi wannan niyyar lakin Allah sai dai Allah akhzahum wa adallahum ya kaskanta su ya wulakanta su qala ta'ala Allah ya faɗa mana cewa la'il wato la'il yaquluna la'in raja'ana ila madinati suna cewa idan muka dawo gari ah. la yukhrijan a azumin min hal sai masu girma sun fitar da kaskantattu wato sai yan gari sun fitar da baki eh wa kanu min qabl yaquluna suna faɗa kafin wannan suna ta la tunfiqu alaman inda rasulullah sai kun je kun gayyato baƙi sun zo sun cika mana gari to abinda za a yi wayanda suka tare gaban mannan Allah a daina taimaka musu ana ciyar da su ana ba su gudunmawa tun da dama ai ba in garin nan ba ne, hatta yan faddu to in sun ji wannan to za su wace, za su bagar ko Da masu goron gari sai a lura ina kwanan nan South Africa sun tashi sun ta bige-bige da kashe-kashe da sunan cewa baki sun zo sun tattare mu shi dama asali dan gari bai cika tsina nawa kansa ba tafiya ba ko wai sun musu kaka gida yanzu sun sun yi bige-bige an kwashe waɗanda za a kwashe yanzu abubuwa na ƙasar da baƙi waɗanda suke don ciyar da ƙasar gaba da suka bar ƙasar yanzu sun fara da ƙoshiya eh haka ba ake ciki ba amma da wafi'u amma abin da ke cin kuɗa ila hadal da zuwa ga wannan fitarwan wa qad bayyanahu Allah azza wa jalla bi Allah ya faɗi dalili alladhina ukhriju min diyarihim bighayri haqqin wa waɗanda aka fitar da su daga gidajen su ba wani illa an yaqulu rabbuna Allah daga sanda kuka ce Allah ne ubangijinku yanzu kwanan nan aya ko wasu mutane guda biyu a Amerika da suka je kai hari wani masallaci wani bawan Allah cikin security da yake gadin masallacin haka yayi shahada yayi kukan kura sun kashe mutum uku a ciki daga ciki har da shi amma da yake musulmi aka kaiwa hari an masallaci kaga duniya bata ji abin ba amma da yau wani ne da sunan musulunci ya kai hari wajen bautar wasu inda ba musulmi ba da duk duniya tana nan tana yaɗa kuma saboda rashin insafi da yanzu an jingina wa al'ummar musulmi A amma wannan in baka da hanya baka ma san me ya faru ba me aka yi to san da duk musulmi suka ce Allah ne ubangijin su za su bauta to shikenan sai ya hali wa qawluhu yukhrijuna ar-rasul sun fitar da annabi wa iyyakum da kuma ku an tu'minu billahi rabbikum saboda kun imani da Allah ubangijinku ay la zamba lakum illa imanukum billahi ba ku da wani zunubi sai dan saboda kun yi imani da Allah wal maqsud abinda ake nufi al imanu sahih imani ingantacce alladhi yanfa'u sahibahu wanda yake amfanar ma'abucin shi inda Allah a wajen Allah wa huwa al imanu alladhi yaqumu ala tauhidillahi shine imanin da yake tsayuwa akan taukadaita Allah wa ifradihi bil ibadati da tauhidi da kadaita Allah da bauta ma ba wannan imanin ba saka imanin imanul mushrikin qa'im ala shirki ba irin imanin mushrikai ba da ya tsaye akan shirka wa ibadatu ghayrillahi ma'ahu da bauta mu wani Allah tare da shi ba Allah ya ce mana wa ma yu'minu aktsaruhum billahi ma illa hum mushrikun قد بين الله ذلك بيانا شافيا في سورة Allah ya yi bayani بياني وركتك cikin wannan sura وضرب لذلك مثلا ya buga misali akan wannan shine Ibrahim al-Hanif alaihi salam wallazina ma'ahu min al-mu'minin al-mu'minin da suke tare da su masu imani masu tsarita da Allah wa bara'atihim min ash-shirki da bara'at su da shirka wa ahlihi da kuma ma'abuta shirka da fi mufasalatin wadiha a cikin mufasala wacce ta fito fili qad lakum uswatun hasana Allah ya ce kuna da kyakkyawan abun koyi fi Ibrahim cikin rayuwar Annabi Ibrahim wallazina ma'ahu da waɗanda suke tare da shi idh qalu liqawmihim sanda suka ce wa mutanansu inna bura'a'u minkum ba mu ba ku ba ku ba mu wa mimma ta'buduna min dunillahi da abinda kuke bauta ma wanda ba Allah ba kafarna bikum ba mu ba ku wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghda'u kuma gaba da ƙiyya ta bayyana tsakanin mu da ku hatta tu'minu billahi wahdahu har sai kun yi me kun yi imani da Allah shi kaɗai shi ne kawai inda za a tsaya in ba in ba imani to wannan abin kuma akwai shi an fahimta so sai dai kawai kai kokari kai a matsayinka na ɗan ƙasa don Allah ya haɗa ka zama da mutum haƙoƙi na ɗan adamtaka da Allah subhanahu wa ta'ala ajiye ka bashi amma ma dama kana rike da addini to <laughs> Allah ba zai yi ƙarya ba mutane su yi gaskiya eh ya ce ha antum ha ula'i ko ha antum ula'i tuhibbunahum yanzu ga kunan kuɗin nan kuna son mutanen nan Allah ya ce wala yuhibbunakum su ba sa son ku to faɗa min radda Allah zai yi ƙarya mutane su gaskiya to yanzu cikin kashe-kashen nan da ake ta yi kwanan nan ai na kuna da maganin kitsin wata yarinya yanzu haka da ake kitsin ta sunanta ne hal wadda aka je makarantar boko aka kai ta a nan kano an kashe ta a wani ƙaunin a cewa daga nil ne ta mutu eh kuma a cikin abin da na fara saurare na maganin mamar na fahimci makarantar duk da ta kiristoci ce amma ba ma dai ba ce kamar budin ce cin amana na ƙarshe da iyaye suke waɗansu kana musulmi ka haifuɗa, sannan ka ɗauke shi ka kai mu wanda ba musulmi ba ka ci ya masa tarbiyya ko da ta ilimi ce kuma na sha yin magana ta kararar rara, idan a jihar kaduna ne kana iya samun wanda ba musulmi ba ɗan kudancin kaduna ya zo cikin garin kaduna nan ko kaduna sa ko kaduna nan wani ma ba nan ba unguwannin da musulmi ke rayuwa ɗari bisa ɗari a nan zai zo ya kafa makaranta sannan musulmi kuma su yi mai su ɗauki ‘ya'yansu su kai mai ya kawo tsarin sana'ar nan ci ya saka a ina a makarantar sannan yi arziki dawa inda a ce yadda ake faɗa an yadda ƙasa ɗaya ce al'umma ɗaya ya kamata yadda musulmi waɗanda ba musulmi ke zuwa cikin musu buɗe makarantu mu ɗauki ‘ya'yanmu mu kai ya kamata a ce kai ma kana iya zuwa cikin su ka buɗe makaranta su kawo ‘ya'yansu ka koya musu karatu wannan wani irin dabbanci ne shi yasa tun da muka mai da abin haka ku duba ku ga bala'in da Allah ke jarraba ma da shi a harkar karatun bokon ita kanta ka gama karatu da wahala ka zo neman aiki ya fi karatun wahala kuma wannan yana daga mutane ba su taɓa raba gari da Allah ba suka zauna lafiya kuma yanzu wannan maganar da na faɗa yanzu in zan tambaya nan gurin a nan yankin namu kun san makarantocin da ba na musulmi ba ne suka zo cikin musulka ba haka ne sai kuɗi da ku waifar da niyyar bayan sun yi kuɗi da ku ku ɗauki ‘ya'yanku ku kai musu tun daga yunifom ɗin da yaro zai sa ya je makarantar ka san kai ana so a nuna maka cewa wannan makarantar da ka kawo shi bai fada alaƙa da addininka amma saboda kawai wai zai je koyi karatu na sana'a ka yadda ko zai rasa addini to ya samu sana'a ta yaya Allah ba zai jarraba mutane ba eh na rantsi da girman Allah duk wanda ya ɗauki ɗan shi ya kai makarantar wanda ba musulmi ba su za su koya mai karatu a lokacin da akwai makarantun da yake na musulmi ne billahi lazim da biyar cikin ɗari na al'ummar da ke rayuwa a Kano musulmi ne wannan dalilin ya sa hatta kansila ba inda za ka samu ko ciyaman a ce maka wanda ba musulmi mana ciyaman na lokal gamma ko da lalacewar mu, wai a garin kano ne wanda ba musulmi ba zai zo ya buɗe makaranta a garin kaduna a irin eriyar tudun wada da gasa wanda ba musulmi zai zo ya buɗe makaranta ko musulmi saboda cin amanar 'ya'yan da suka haifa kuma su ɗauki ‘ya'yansu su kai wanda ba musulmi ba su karantar idan an yadda da wannan gaba ɗaya abin da ya kamata a yi yadda suke zuwa nan su buɗe makaranta kai ma je cikin ka buɗe su kawo ‘ya'yansu ka karantar mu ga yadda za a yi wallahi ba wai su kawo ‘ya'yansu ba na da Allah babu wanda ya isa je cikin societin su ya buɗe makaranta in kuma akwai yanzu ka je sabon tasha Eh? ka je a cikin yadda ka faɗa wani zai ce wai ka je cikin su ma ka bude makaranta tsokana ka je eh? ba haka ba to wannan to ita ma wannan yarin yanzu an kashe ta amma abin da ake magana da aka kashe ta ana ta magana aka zo cewa asma ne maman yarin ta ce ba ta da asma waye waye kiran da nake yi da yawan mutane sun yi karatun bokon nan kuma sun gane bokon nan kuma makarantun da suka yi suna da alaka da addini tun tasowarsu wannan ya nuna cewa ana iya yin karatun boko a gane shi kuma a san addini lokaci ya yi yadda ba sa yadda a je cikinsu a buɗe makaranta a kawo 'ya'yansu musulmi su karantar wallahi cin amana ne iyaye ku ci gaba da bari su suna gina makarantu a cikin kukuna, ɗaukar 'yayan kuna ba su. Yawwa, wannan kuma ba za mu daina faɗa ba idan munasaba ta kama, za mu ci gaba da faɗa. Yawwa, na rintsi da girman Allah, ni dai dan ɗauki ɗana in kai shi wai wanda ba musulmi zai karantar da shi wannan karatun. Wala gare ya mutu ya tafi lahira bibo kuma. Eh? ba yana daga cikin abin da farko farko sanda maganan boko ta shigo nan iyayenmu da suka lura cewa an shigo da tallar missionaries a ciki eh ba wasu na cewa an an yi sakaci kai a lokacin da shi wannan gudun sun kyamata abin ba mutanen da za a mayar da su arna da sunan wannan karatun suna da yawa to gara su gudu da imanin ya buwa ya fi sauki eh su saddauna da suka yi wannan karatun su tafawa balewa da aka gane cewa sun yi karatun ba wai maganan addini ba hatta al'adarsu sun ƙi saki tunda za ka ga saddauna kowa zai gan shi zai ga da rawanin shi da gemu ga shi kuma boko namiji uban yan boko ga su irin tafawa balewa ko turanci suke yanzu kowaye babanka a najeriya kasan sun fi ka iya turanci tsakani da allah haka ne ko ba amma ba maganan addini ba al'adar su mata ba bahaushe sun yadda su canza a lokacin da suke shiga cikin turawa ko mai suka rasa da suka gane cewa haƙar haƙarsu bata cimma ruwa ba ta wannan hanyar daga baya suwaye suka yi fulanin ɗin da aka dawo ka kashe su ba su ne? shi ne abin da Allah ke faɗa mana cewa ha antum ula'i da kunan ku ɗin nan tuhibbunahum kuna son su wala yuhibbunakum to Allah ya ce ba za su so ku ba don haka muna kira zuwa ga iyaye idan ana so a yi balas da ake faɗa ba ƙarya ba ba yaudara ba ne ƙasa ɗaya al'umma ɗaya wannan ya nuna yadda al'umma musulmi ke runguma kowa da yadda suke son zaman lafiya shi yasa wanda ba musulmi sai zo cikin su ya buɗe makaranta kuma su ɗauki ƴaƴansa su kai mai abun bakin ciki wani lokaci wani yasa tsarin da ba na addini ba a zo wasu iyayen su zo suna magana wanda ba musulmi mai kalli tsabar idan su ya ce ko kuka kawo ƴaƴan kun ga dama ku cire su kuma a rasa cikin ragowar iyayen yaran waɗanda za su dafa mawa waɗannan iyayen a ce sai an gyara sai su rasa wa zai dafa musu yanda Allah in ba in ba arni ya ga wuri ba ya zo zai kafa makaranta cikin ya arziki da ku ta hanyar ‘ya'yan da kuke kai karantar. duk wanda ya buɗe kayan siyarwa da wa yake takama ba da mai siya ba ku zo ku ce ga complain a gyara ya ce ku kuka ga dama kuka kawo in kun ga dama ku ce saboda kawai mu mun lalace eh sannan ba a iya cirewa yasa yana daga cikin kurakuran da wasu malaman addini suka yi na faɗa nace san da su ba su boko ba da ƴaƴan suka taso sai suka sake su a harkar boko sai suka sake karatun addini eh? a lokacin da malamin addini ko bai yi karatun boko ba idan Allah ya rufa mai asiri ta wannan rigan yana gaba da rufin kowane irin asiri ko muna ƙara faɗa ta kararan wa mirara na faɗa na ce duk ilimin da ka sani a doron ƙasa idan ka cire wahayin da annabawa ke zuwa da shi da kowannan ilimin faɗa min shi ni kuma sai na faɗa maka wata dabba ce malamin ɗan adam a cikin ilimi da ta yaya masu karatun addini za su wulaƙanta kansu eh to kuma sai ya zamanto ita kanta bokon a Najeriya ta ƙare a koyon yare ne Ɗan yanzu abinda mutane suka ɗauka da zaran an ji ka kana turanci to shi kenan ta tabbata ɗan boko ne Idan injiniya ya karanta har ya gama jami'a in bai iya kera ko noti lalami amfanin bokon kuma bokon sai ya zama daga cikin natijar ta kullum ya za a koyawa mutane yadda za su ƙara zirika su kwashe dukiyar jama'a shi yasa sai ga mutum ɗaya an kai shi ana tuhumarsa a ce ya ɗibi kuɗi tiriliyan tun ana maganan miliyan aka tsallaki aka tafi biliyan bilba yanzu an tsallake an tafi tirilen yanzu ake magana eh sai kada an ce mutum ɗaya ko mutane biyu ko ku sun kwashe tirilen sama da ɗari biyu to ya za a yi ma ƙasa ta zauna lafiya yasa kwanan nan naga ɗan uwa Usama da ke Abuja yana magana malam Usama akan abin da ya shafi harkar hizba da ya je barkata family sanda aka mai tambaya akan maganan rashin adalci ba yana cikin asasin halin da muka samu kanmu a ciki ba to dukiyar da mutum miliyan kaza za su rayu wani ya tattare ta ya kwashe shi kadai ya a famfo yadda ake yana so ya zama kamar kana ko ku haka bohol ko ku san dai ya za ku ba maganan wuta babu ba maganan harkar lafiya eh babu ilimi babu shi tsaro dama wannan ya zamanto musibatun ammatul balwa biha matsala ce da ta shiga cikin ko ina da ku na taba faɗa na ce akwai shekarun da abun ma bai kawo haka ba na tafi wani gari a cikin waɗannan jihohin namu na arewa na kai ziyara wani asibiti a asibitin aka ce mu an kawo mara lafiya da daddare asibitin gwamnati ba wuta aka zo aka shimfiɗar da mara lafiyar nan a kan gado ko da aka kwantar da shi ashe ba a sani ba akwai kunama irin katuwan nan baka ba shi bai da lafiya wallahi daga ta malam kunaman nan ta sami ta dinga zabga mutumin nan harbi yana gumi sai aka ɗauka ciwon da aka kawo shi da shi ne ashe ba a sani ba a kan kunama aka kwantar da shi ko da aka zo aka ɗaga shi shi kenan sai da hali wannan kuna mun ita ta sababin kawai daga nan ya gangare a Najeriya ne fa za a zo ana wa mutum operation ana cikin operation a ɗauke wuta ta irin wannan hanyar mutum nawa ne ana cikin operation a ɗauke wuta suka mutu duk wannan fa yana cikin asasin rashin zaman lafiyar ƙasar nan eh to ya ce abu na farko shine adalci sana abu na biyu sai ƙasar ta dawo tsarin dokar da babu wanda ya fi ƙarfin doka in dai babu doka da oda ba sani ba sabo a ƙasar duk wanda ya yi ana iya hukunta shi Wana na muku da Allah sai inda hali Allah madaukakin sarki ya samu dace bari mai ƙoƙari matsaya nan amma ina da sakuna kamar haka abu na farko wancan satin da ya wuce na yi magana akan abin da ya shafi marafan sakkwato sanata abdulaziz yari zan sake jan hankali bayan na faɗi wani abu kuma allah ya sa shugabanninmu su koyi da shi akan abin da yi mun san yadda subsidi yake da amfani haka ne yanzu ba cire shi ba ne kowa yake jin cewa rayuwarsa ta taɓo to sai siyo tirelar taki ta kai wajen tirelar tamanin da wajen biyar takin zamanin da yake buhu dubu hamsin da wani abu kudinsa a kasuwa sai aka karyar da shi ga manoma aka ce an siyar da shi a kan naira dubu ashirin ashirin to yanzu da Allah yadda ya yi nan da za a yi shi kusan kowace jiha kuma takin ya yawaita da Allah zai in yi sauki a kasuwa manoma da suke kukan karewar abinci su kuma za su samu sauki ta wannan hanyar ko ba za su samu ba to a wannan bangaren muna kira ga raguwar shugabanni da suke da dama ba mu ce kowa zai iya yin irin abin da ya yi ma amma dai shabbahu in illam takunu mislahu a kamanta ko ba za a iya yin irin abin da ya ba dan al'umma ta samu sauki sannan muna roƙon Allah abin da yankin nan yake da shi na albarkatun ƙasa Allah ka zaunar da mu lafiya dan al'umma ta amfana da abu tunda yanzu magana taki ake alga malam ba sai ana zaman lafiya bane za a je a yi noma a gona eh to wannan abu da yayi muna roƙon Allah subhanahu wata'ala yadda yake tunanin ya sauƙaƙa ma al'umma ta irin wannan hanyoyin to shi ma Allah ya sauƙaƙa masa Allah ya rike masa abin da ke hannunsa na arziki sannan ya buɗa masa arzikin fiye da yadda shi yake neman arziki akwai rubutun da na ga ɗaya daga cikin shugabannin ya yi shi ne yanzu ɗan fulani ya ji hankalin 'yan social su. kamar yadda na faɗa a wancan karatun cewa wancan karan sun haɗa kai da shi da matawalle da dauda da tsohon gwamna yariman bakura da tsohon gwamna mahamu dukkan manan mun sani haɗin kai rahama ne rabuwa kuma mai azaba ne in ba rahama ba ne Allah ba zai kalla ausu da kazare suna rigima ba su haɗu Allah ya ce masu waskuru ni'matallahi alaiku Wata da ni'imar Allah akan ku idu kuntum datan ku makiyin juna ne fa allafa baina qulubikum amma Allah sai haɗa zukatan ku yanzu fa asbahatum bi ni'matihi sai kuka waye gari kuka zama ta hanyar ni'imar Allah ƴan uwan juna ne so wannan abin da shi ya ja hankali a kai. ina kira ga shugabannin nan su tsoron Allah su haɗa kansu ko shakka ba na yi haɗuwar kansu zai taimaka wa zamfara wajen magance matsaloli da dama kamar yadda rabuwar kansu zai ci gaba da taimaka ma jihar wajen shiga matsaloli kuma mu abin da ya dame mu ta ɗaya ɓangaren shine abin da ya shafi rigingimu na rashin zaman lafiya wanda kun san wannan jihar ta taka rawar gani ta hanyar fitintunin da suka fara daga ina suka taso a nan ba daga nan ba ta kuka ai dole mu damu da su magance matsalar dan za ta taimaka wajen magance rahuwar matsalolin jihohin so cikinsu ba wanda bai fi ƙarfin motar da zai hau ba ba wanda bai fi ƙarfin rigar da zai sa ba ba wanda bai fi ƙarfin gidan da zai zauna ba maganar abinci ba a maganar ta wayannan ababen da ɗan adam ke bukata na rufin asiri wanne ne a cikinsu wanda Allah bai mai ba to su ji tsoron Allah su ci gaba da yadda za su haɗa kansu don su taimaka ma nan daga halin da take ciki wajen fita daga ciki kuma Allah ya taimake su akan wannan magana ta ƙarshe da zan yi ita ce wannan abin da ya faru a maraban jos na san kowa ya riga san ya zama karan ishu yanzu ya zama hadisul yau babu wani wanda bai da labarin mai ya faru Allah madaukakin sarki dama ya faɗa mana ta qul man yunajjikum min zulumatil barri wal bahri lalawa yake tsere da ku daga bala'i a cikin duhu akan tudu ko a teku ta da'una hu ru'an wa khufiya da ku dinga kiran shi ku kankan da kai a koyi kuna ce la in anjana min hadhihi lanakunanna min ash-shakirin Allah in ka tseratar da mu daga wannan bala'i za mu maka. Allah sai ce kulillahu minajjikun minha bala'in da kuke ciki yanzu Allah kaɗai zai tsere da kuwa min kulle karbin ya da duk wani bala'i ma da zai taso da bakin ciki nan gaba sun ma'antum tushrikun shi kuma Allah bayan ya tseratar da ku shi ku dawo ku shirka da shi sai ya ce kul ce musu huwal qadiru ala Allah yana da iko akan an yaba asa alaikum azaban min fawqikum ya turo muku bala'i ta sama aw min tahti arjulikum ko ya turo muku bala'i ta ƙasa aw yalbisakum shiy'an ko Allah ya rarraba ku gida gida wa yuzika ba'dakum ba'sa ba'din Allah ya sa sashi dan dana wa sashin ku azaba Allah ya ce undur kaifa nusarrifu al-ayati la'allahum yafqahun ibn al-jawzi a cikin zadul masir fi ilmin tafsir lokacin da ya kawo zantukan malamai na daya jama'i ma'anar azaban min fawqikum ya kawo kauli na daya to kauli na biyu sai ce annan ladhi min min qibali umara'ihim azabar da Allah zai turo sai turo ta ta saman shugabanninku. ku wallazi min tahtihim shine min safalatihim wanda suke kasa waɗanda kuke ganin ba kowa bane a cikin su Allah sai ya dauke a cikin ku ya dauki shugabanci ya ba su sai su dandana muku azaba wannan abin da ya faru a maraban Jos ya nuna muku idan mutum bai fahimci sunnar Allah a doron ƙasa ba ta inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ka san a baya da guguwar bahali ta taso mutane sun dauka canji kawai shine a canza shugabannin da an canza su komai za ta kyau to sai suka kasa gane shi Allah sunnar da shine canja abu suke so mutane mara kyau sai Allah ya canja musu da abuwa mai kyau Shi ne shine zalika bi annan allaha lan ni'imatan mughayyiran ni'matan an'amaha a ta yi bayyaro ma bi an tsakanin Tsakaninku da Allah al'ummar da ke rayuwa a Najeriya shekara arba'in da ta wuce ta fuskar mutunci da kunya da amana da sanin ya kamata yanzu irin wannan al’ummaci an canza ko ba canza ba to ban sani ba yanzu tun da mutane sun canja daga abu mai kyau zuwa abu mara kyau wani irin sakamako kuke tsammanin Allah zai musu eh saboda aljaza'u min me to tun da mutane sun canja daga abu mara kyau daga abu mai kyau zuwa mara kyau kaga Allah sunna ne shi kuma shi ma ya canza musu idan suna da buƙatar canjin to su canja daga mara kyau zuwa wa mai kyau shi kuma Allah sai ya yi mai to ba su canza ba kuma sun ce suna sun sai sun ga da kyau ai ba haushe cewa duk wanda ya yi da kyau zai ga dawa ba kai da kyau ba alga ta malam ka ce kana neman ka ga da kyau eh ai kai ka san cewa baka shiryawa ba baka shirya gaskiya ba wannan abin da ya faru abu ne da kowa ya ɗaga mai hankali duk wani mutum da yake da alga ta malam matan nan fa a ce abin nan ya faru da ita fa a cikin faɗin uwanta musulmi fa ɗari bisa ɗari fa ba fa a ce maka a jos ba fa ko a wani guri can inda dama rikici ne za a ce yana haɗawa tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba alga ta malam a cikin 'yan uwanta fa musulmi waɗanda ɗari bisa ɗari al'ummar musulmi ne fa su fa suka wa matan nan haka ba musulmi mun ɗauko ɗabi'un da ba namu ba na ‘yan kudanci mun aro sun zama namu yanzu daga ciki ko kun san cewa yanzu ko da bandit aka kama a matsayinsa na ɗan adam mutum haramun ne a ƙona gawarsa? ga yanzu wannan magana ne da hadisi cikin bukari annabi ya faɗa lafazi da lafazi ta wuta ba mai azaba da ita in ba Allah ba amma yanzu wani kana faɗa sai ce ta goyon bayan ɓanna shi. kar ku manta kisan da aka yi wa sai na hamza a udu ba an masa musula ba ai daga cikin atuwashin da annabi ya ci in ya samu dama su yara ma Allah ya ce wa in aqaf fa aqibu bi muslima ma uqitum bi amma wala in sabartum lahu khairul lisabirin kaga annabi sai ya dauki mafi alherin su ya hakuri idan manzon Allah zai tura mutane za su tafi jihadi cikin wasiyar da yake musu ba akwai banda mata ba banda kananan wa yara banda tsofaffi to daga cikin abin da yake faɗa musu sai ce musu banda musula me musula gawa bayan an kashe mutum a ce bari mu zo mu daddatsa gaɓoɓin shi annabi sai ce banda wannan kaga yadda Allah ya ce walaqad karramna bani adama mun karrama ɗan adam wannan karamcin ne yasa ko mutuwa yayi yana da haƙƙin ko ba musulmi bane ai masa jana'iza irin tasu je a rufe shi saboda karamci magana ko da dawar mutum dan Allah wannan ɗabi'ar ba shigo mutai ba daga baya da akwai ta anan ɗabi'un wa muka ɗauko yan kudu to shi ne nake faɗa mu wasu ce yanzu a shari'ar musulunci da ɓarawo zai shigo gidanka sata ya zo yi amma ka leƙo ka gan shi ka fahimci ba makami tattare da shi kawai lallaɓowa kawai zai ɗauki wani abu kana iya ɗaukar sanda ko kai hargagi ya gudu ko kun san haramun ne ka ɗauki bindiga ka kashe shi a musulunci wannan fa ɓarawo ne sata ya zo yi ka gan shi yana sanda amma ba makami tattare da shi kayan kawai yake so ya ɗauka ya tafi haramun ne a addinin musulunci ina da bindiga in ɗauko in ce bari in harbe shi kuma a musulunce idan da za ka sa bindiga ka kashe shi bincike ya biyo baya a gane ko da ya shigo gidan zai sata ba makami a hannun shi kake amfani da wannan makamin ko kun san cewa hukumar bai kamata ta kyale ka ba a shari'ar musulunci wannan fa shine dan adam eh wannan fa ne mutum to alga ta malam ballanta na mace yanzu dabba me yasa wajen yanka ta annabi yace wal hidda ahadukum shafaratahu wal yurihmi zabihatahu yanzu ya ko saniya ko tinkiya ko akuya ko rago kaga an halatta mana mu ci su ku yanzu yau alga ta malam da zaka zo ka ɗauko akuya da ranta ka zuba mata fetur ka kunna mata wuta ka koma gefe kana cikin ragon nan aka yanki harshen shi da ran shi ya ce aka sun kuyar da ragon nan jini yana zuba ce da shi za a ɗiwa aikin ya ce wallahi malam yadda na kalli ragon nan da irin tausayin da ya bani daga rana ki ku bincika eh mu ne muka koma haka kai bari mu faɗa muku ƙololuwar daraja ta ƙarshe ba wai a ce ana zargin mutum ta irin wannan hannun ba da za a taɓa musulmi ya ji an kai shi shi shine a ce an zagi manzan Allah ko to ko manzan Allah aka zaga bi halatta mutane su ɗauki doka a hannu ba yanzu ba irin wannan dokar ba ne a hannu kwanaki za aka kashe wani a sakkwato kuma in aka ba kofa a buɗe wani rigima za ta haɗa ku da shi ya ci bashin kai ƙibiya. in ya fahimci ka zama mai matsala sai ihu sai ce wallah ka zagi annabi su ko mutane bawa ba bincike sai su zo alga ta malam matan nan a ganta ai wannan kuruwa eh a taso a taso idan aka taso malamin ke taso daga makaranta ya zo ya tsaya kanku kun san shi dan gari ne malamin addini ne ku ki saurarensa bayan an buge matan nan mashin ɗin sama da ya zo a ɗauki mashin ɗin a haɗa a kanta a banka wuta. a shari'ar musulunci na rantsi da girman Allah mutanen da suke da hannu kan wannan abu a ƙa'idar musulunci yanzu in sun kai mutum dubu wallahi ko da rabin kalma mutum ya bada gudunma a gurin gurin kashe matan nan sai an kashe shi yasa na sha faɗa muku na ci in muna rayuwa a tsarin da ba na Allah da Ƙur'ani da sunna ba sai dai mai ta kama kare yanzu in a musulunci ne da ake da walakun isa su hayatun a ga an kamo duk wanda yake da hannu ya tafi lahira gobe kai kana ganin mutanen wani gari za su gangancin bisa ga zargi da tuhuma gobe su kashe wani sai kana ganin zai yi? eh waɗanda suka santa su zu ana kubari-kubari. eh mai anguwar da ya fara ɗaukan matan nan ya je ya ajiye ta a gida ku zo ku tare a gidan shi ku ce ko ya fito da ita ko ku kona gidan abu ya zo wajen 'yan sanda wanda kun ji abin da ya faru da yadda ake ta magana akan abin da ya shafi 'yan sanda ana ganin cewa ba haka ya kamata su ba. tunda mu dai abin nan ba a gaban mu ya faru ba 'yan sanda sun faɗi nasu suna ita matar da abin ya faru da ita a gabanta ta ce ko ƙur'ani za a ba ta za ta yi rantsuwa da cewa wallahi haka abin ya faru eh ga gashi abubuwan da suka faru to da irin wannan ne za ku fahimci al'ummar da ta kai wannan matakin wajen lalacewa suna iya sarraba jinin wani tsakaninsu ta irin wannan hanyar ta zargi to ku daina zargin kanku idan Allah ya jarrabe ku da shugabannin da ba su damu da naku jinin ba wannan fa ita ce sunnar Allah kuma na sha faɗa muku wata magana na ce a irin wannan tsarin da mutane ba sa ganin girman kowa da mutuncin kowa bisa ai algafar malam mafi karanci ku bi kitsin nan eh? in kuka bi aka kai inda abu ya fi karfin ku kun yi naku ku bar ma Allah tunda Allah ya sanya gidaje guda biyu yace ziyar lazi na asa'u bima amalu wa ziyar da lazi na asano duk abin da shugabanni suka yi na Allah ya dora musu amana ba su ba za a ji lahira yanzu abinda zai daga muku hankali yanzu shine a kowa ya san rahoton abin da ya faru mijin nan kaga an riga an rusa rayuwarsa yaran nan yanzu gashi an bar maza biyu an bar mata nawa a cikin rahoton da yake faɗa cewa in ya dawo in yaron ɗan yana kuka ya rasa ya zai da shi yana tambayar ina maman yake tun yanzu yaron ya fara tunanin cewa sai ya ɗauki fansa a kan abin da aka yi wa mamansu tun yanzu sai ya yi sai ya ɗau fansa da wannan za ku fahimci ta'addancin da muke magana da yadda aka yi faɗi daga irin wannan maimakon an wa mutane abu akwai gwamnati gwamnati ta ɗauki matakin da ya dace ba a yi ba shi ko mutum ya ce ba zai haƙura ba sai yi yayi su ya rama shi yasa wallahi cikin shawarar da nake bayarwa gwamnati ta yi saboda babban matsalar shi ne galibin waɗanda suka yi abubuwan nan an riga an ɗauki hotunan su a bidiyo wayannan yaran kar a bar su su tashi a society dan na rantsi da Allah har duniya ta tashi ba za su taba manta da wannan abu ba alga ta malam mahaifiyarka ba ta yi komai ba bisa ga zargi kuma abun baƙin ciki ma